ashirin da bakwai ga wata na ainihin wato bulqa'ada hijira na da dubu ɗaya da hudu da ashirin da wanda ya daidai da ashirin ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu muna karatun littafin aswarimul battar fi tasaddi lissahratul ashraf na shekul muhaddis al'allamatun nihrir ainihin wato wahidu abdulsalam bali allah maɗaukacin sarki ya saka mushi da alheri in jama'ar musulmi ba su manta ba mun sha yin bayani akan cewa wannan littafi na sarimul battar shine littafi ɗaya tamkar da dubu daga cikin jeren giyar littattafan da aka rubuta dangane da bayani akan cewa sihiri bori bokanci duba tsafi duk baki ɗaya kafirci ne waɗannan abubuwan Sa'annan nan in musulmi ya samu kanshi a cikin sharrin waɗannan mutane makiyinka ya tsafe ka ko ya maka sihiri ko ya matarka aka ce a ahir ka sake ka je wurin boka addinin musulunci yana da maganin wannan matsala da izinin Allah to muna cikin bayanai dangane da yadda ainihin sihiri ɗin ya karkasu gwargwadon irin yadda suke har muka zo kan wani nau'i na sihiri mai suna sihirul junun asirin da ake wa mutum dan ya samu hauka ko ya samu kanshi a cikin farfadiya ko makamantan haka to sai muka ce yaya ake a gane cewa wani da yake fama da hauka aljanu ne suka taɓa shi ko kuwa asiri aka yi mishi ba wai matsala ce samu cikin kwakwalwar shi ko kuma wata jijiya ta murɗe mishi ba mun kawo kaɗan daga cikin ainihin alamomin da ake iya ganewa insha Allah waɗanda shahararru daga ciki muka ce duk sanda aka ga mahaukaci yana ainihin wato sakarci sakarci irin na yawo ya ta yawace yawace ta galari a gari yana ta yawon banza ko kuma a same shi ya zauna ya ainihin kafa kanshi ba abin da kake fahimtar ya ne sai ga yana ta tunani daga tunanin nan sai ga ya zarge da faɗa ko ya kyalkyale da dariya ko ya hau wani abu da makamancin haka ko kuma ka ga yana bacci a wurare waɗanda suke ba na mutunci bai je ban ɗaki ko ya je wurin ainihin bola ko makamancin haka waɗannan kaɗan daga alamomin da ake iya ganewa kenan to muka ce na daga cikin manya-manyan alamomin da ke taimakawa a gane cewa haukan da wane ke fama da shi to asiri aka yi mishi shine a gan shi yana da 'yar banzar mantuwa mantuwa wadda ta keta duk irin yadda ake gani ta ƙabi'a to wannan matsala ta mantuwa sai muka ce duk da dai muna bayani dangane da mantuwa ne da ta shafi mahaukaci to amma ita mantuwa ɗin nan matsala ce da ke ciwa ɗaliban ilimi tuwo a ƙwarya sai muka ce to a ƙarƙashin haka sai mu ɗan dakata a ɗan ji hasken da malamai na sunna ainihin suka kawo shine jiya muka fara bayanai dangane da mecece mantuwa waɗanne irin haɗurra mantuwa take da shi sannan yaya karkasuwar mantuwa ike sannan waɗanne irin magunguna za a bi ko matakai za a bi domin ainihin a kaucewa waɗannan sharrori na mantuwa sa'an nan kuma muka ji kaɗan daga ainihin abubuwan da ke kawo mantuwa Domin a cikin abubuwan da ke kawo mantuwa ɗin nan ne sai lokaci ya ƙure mana insha Allahu ta'ala wanda kaɗan daga bayananmu a jiya in baka manta ba bayan da muka yi bayani akan cewa ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama da ya ƙera shi ya ainihin ajiye mishi wata daba wata na'ura a cikin kanshi ita ce ƙwaƙwalwa wadda wannan ƙwaƙwalwa tare da mataimakiyarta zuciya da nan ne ɗan adam yake samu yake riƙe duk abin da ya ji ko ya gani ko ya sani ko makamantan haka to akan haka mun kawo ainihin ayoyi da yawa sannan muka nuna mantuwa wadda ake zargin mutum a kanta ita ce mantuwar da ta zo ta hanyar sakarci ko sakaci amma mantuwar da ya zama ta ɓabi'a ce ɗabi'a bashariya wannan har annabawa suna yi gashi nan annabi adam yayi nassin alqur'ani ya gaya mana walaqad ahidna ila adama fanasiya wa lam najid lahu azma mun yi alƙawari yarjejeniya da adam kar ka sake ka saba kar sake ka saba nan da nan sai ya manta alkawarin da aka yi Allah ya ce don haka ba mu samu yadda za mu kama shi ba babu wani dalili za a kama shi domin me domin abu ne na ɗabi'a a cikin hadisi mun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin ana ce an ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi mantuwa shi da kanshi kamar yadda ainihin muka kawo cewa annabi ya yi mantuwa a ainihin sallah ya manta karatun wata aya kai wata ran ma annabi na zaune sai ji wani sahabi na kira'a sai ce Allah ya ji ƙanwani, Allah ya gafarta wani kamar irin abin da Bahaushe yake cewa o oh, Allah ya ji ƙanwani ba tare da ya mutu ba tun da gashi yana zaune ya ce wallahi ya tunasashe ni wata aya wadda a da an mantar da ni ma'ana wa aka sauko da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama amma yau gashi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mantashe shi gashi karatun da wani sahabi yake hayya tuna mishi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko ashe annabi yakan yi mantuwa kenan to irin wannan mantuwa ba za a zargi mutum a kanta ba don ya kanta a hali domin tsabi'a ce ta ɗan adam kamar ɗan adam ne duk girman sarautar ka dan an ce kana bacci wannan ya zama na ƙasa gare ka bai zama na ƙasa gare ka ba don haka ko annabawa in ka siffanta su da duk wata siffa ta bashariya siffa ta ɗan adamtaka cewa annabi yana ci yana sha yana kaza duk abin da ɗan adam yake na ɗabi'ar ɗan adamtaka in aka samu wani daga cikin annabawa ne wannan ba abin zargi ba ne jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko a cikin hadisin bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara mishi yarda ibn mas'udin ce annabi sallallahu alaihi wasallama ce, ni mutum ne kamar ku Don haka ina iya tuna abu ina kuma iya manta shi Don haka duk sanda ne mantuwa ku rinka tuna mini kaga anan annabi yana magana mantuwa irin ta ɗan adantaka me yasa a cikin ilimin usulul fiqh wanda ke cewa dilalatul iqtiran dilalatul iqtiran me yasa muka gane mantuwar ɗabi'a annabi yake nufi saboda ya ce inna ma ana basharun ni mutum ne irin irinku ashe annan bashariyar da annabi yake nuna mutuntakar ɗan adamtaka da yake nunawa yana nuna ɗabi'a ita ce dilalatul iqtiran a cikin ilimin usulul fiqh misali ga hadisi nan cikin sahih muslim da tirmizi wani ainihin sahabi mai suna abdullahi dan umar sai wani tsohon gwamna ya zo wurin shi ma'ana tun zamanin mulkin soja ne ko tun zamanin premier ne ko tun mulkin farar hula ne ya zo ala gafarta malam ai mana addu'a ai mana addu'a ka san sa akwai son addu'a sun cuci talakawa sun yi abubuwa an yi sama da faɗi an kwashi dukiya ala gafarta malam ai mana addu'a sai ce anya Allah maɗaukakin sarki fa baya karɓan sallah sai da ainihin tsarki kuma Allah baya karɓar sadakar da aka ainihin yi da dukiyar fata dukiyar gwamnati ya ce wa kunta ala basra kar ka manta fa ka taɓa gwamna kai tsohon gwamna ne a basra ka yi zalunci to menene yasa abdullahi dan umar ya faɗi wannan abin da nake so in cire mana wannan matsala a ciki shine sai da ya fara da cewa Allah baya karɓan sallah sai da tsarki kamar yadda dukkan musulmi sun haɗu akan Allah ba zai karɓi sallah ba sai da tsarki to shine ibnu umar yake jan hankalinka akan ka gane haka duk dukiyar gwamnati da kasata ka biya wa malamai umra ka biya wa malamai hajji duk abin da kai din nan gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba kamar yadda bai karɓan sallah wadda aka yi ta babu tsarki shine ake kira dilalatul iqtiran jama'a mun gane wannan da kyau kamar yadda kaga wancan ba zai karɓu ba to haka wannan ba zai karɓu ba to anan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kuma na kantina duk sanda na manta to ku tuna mini a nan sai muke fahimtar ashe annabi yana nufin mantuwa irin mantuwa ta ɗabi'ar ɗan adam ta mutuntaka tun da sai da ya fara kawo ni mutum ne irin ku ma'ana kamar yadda kuke mantuwa haka nake mantuwa jama'a mun gane ga dai wani hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wa yake siffanta irin waɗannan abubuwa waɗanda ainihin wato yake nuna duk abin da zai yiwu a ce ɗan adam ya yi shi to dan ya faru ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa babu ainihin aibi a kai ga sunan birjik insha Allahu ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mu saboda wannan mas'ala tana da matukar muhimmanci kuma gaskiya mas'alar mantuwa fa matsala ce mai zaman kanta darasi ne a cikin ilimi na ainihin wato tahzibun nafs wato a cikin psychology a cikin ilmin nafs to masalar mantuwa darasi ne lacca ce mai zaman kanta amma nan muna ainihin ɗan tattabo abubuwa ne a gurguje domin ba ita ce munasabar mu ba amma muna ɗan tattabawa ne mai yiwa Allah ya sa albarka ya zan abin ya biya bukatun wasu mutane waɗanda yiwa suna samun kansu a cikin matsalolin da ake tattaunawa daga ƙarshe a jiya ba a manta ba mun nuna cewa amma fa ita mantuwa daga cikinta akwai da take rahama ce na daga cikin irin wannan mantuwa shine me yiwa mahaifinka ya rasu me yiwa mahaifiyarka ta rasu yau da a ce babu mantuwa wadda take zama rahama kullum a ce irin yadda kake jin zafin tilran da mahaifinka ya rasu a ce har yau kana nan kana jin irin wannan zafin babu irin wannan mantuwar anya za ka rayu cikin daɗi babu to kaga irin wannan mantuwar ta zama rahama anya matar ka can da ainihin aka je haihuwa sai da aka yi operation sai da aka yi mata aiki sai da ta su mata farfado yau da a ce babu mantuwa a gobe za ta yadda da kai in ka hare ta da jima'i to kaga irin wannan mantuwa ta ainihin zama rahama Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to muka kawo kaɗan daga dalilan da ke kawo mantuwa muka ce dalilan dai suna da yawa kuma sun danganci yadda kowane mutum yake amma dalilai shahararru waɗanda mafi yawancin mutane kan haɗu akan, waɗannan dalilai ke jawo musu mantuwa shine raunin tsoron Allah in kana da sakaci kana da rauni akan tsoron Allah zaka samu kanka a halin ainihin mantuwa domin Allah zai haɗa maka wani babban aboki shine shaiɗani. duk abin da yake alheri ne ya hana ka duk abin da yake sharri shi zai umarce ka mun kawo ayoyi akan haka insha Allah sannan na daga cikin ainihin wato sabbin mantuwa shine ka samu ilimin sai ka ki karantar da kowa to saboda wannan muguntar da kai kai ma sai Allah ya mantar da kai wannan ukubar duniya kenan tun kafin a je ta lahira kuma Allah ya sa a sa linzami na wuta a kai ka cikin wuta haka hadisi ya zo mun bayyana jiya sannan na daga cikin dalilai da ke kawo mantuwa muka ce ihmalu haqqil jasadi aw taqsir fihi in har kana cutar da jikinka kana ainihin wato takaita jikinka haƙoƙin shi wannan yana iya kawo mantuwa domin gaɓoɓin da ke tuna ko ke rike abin da ka sani ko ka gani ko ka ji ai a jikinka suke to duk sanda jiki yake wahala in aka samu wani ɓangare na jiki na wahala duk sauran ɓangarorin jiki su ne mishi zumunci su ma suna wahala tare da shi don aka ce yau jikinka na cikin wahala baya samun kyakkyawan hutu ko abincin da ya kamata wannan yana kawo ainihin yawan mantuwa shi ne muka ji kaɗan daga cikin ainihin waɗannan abubuwan cewa na daga cikin hanyoyin da mutum zai bi lallai ne sai zan yana cin abinci matsakaici kamar yadda ya zo cikin hadisin sahih muslim karantar riyadu salihina in ka tashi cin abinci duk yadda ya kai da daɗin shi kakka ci ka shaƙe ka wannan bid'a ne ba daidai bane wannan a'a aka ce ka kasafta cikin ka kashi uku ɗaya bisa uku ka ci abincin ɗaya bisa uku ruwa ya shiga ɗaya bisa uku kuma shi abincin ya samu kai da komowa da shi ruwan domin iska ta rinka shiga tana iya fita in ba haka ba ka ci kai kat ba ka ganin ɗanyaye in aka yaye yaro sai ga ya ci abinci ya ƙyat yana shan ruwa sai ya amai jama'a mun gane wannan da kyau a'a so ake ka ci kamar yadda ka ji an tsara din nan haka ainihin sunna ta zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan da ainihin wato mutum ya rinka kula da arrahatul kafiya cikakken hutu ka rinka samun cikakken hutu shi yasa gaskiya mutanen mu dangi bakakken fata sai fa an tsara rayuwa bakin fata fa baya hutawa gaba ɗaya sai ran da ya mutu kuma bai aiki ba ya je can ci duka hannun mala'iku kaga ba hutu kenan ka masalin duniya ka masalin akhirah ma'ana bature sai ka ga a shekara zai ɗauki hutu in ya ɗauki hutun nan in ya ga ana fitina shigarinsu sai ya tafi can wani wuri ya je can ya zauna ko kuma in ya dawo aiki sai tafi can bayan gari ya je kawai kaga ya shimfiɗa duma ya zauna yana shakatawa baya sauraron ko da rediyo a wannan lokacin kwakwalwar shi ta huta ya sha ruwa mai kyau ya yi abubuwan da za su ainihin sa jikin shi ya samu hutu malam ce fa inna kasaratal ijihadi, domin yawan wahalar da jiki awi sahari ko kuma yawan hana ido bacci almubanni wanda yake ya kai matukar illa mu'assirin ala salamati zakira wannan yana cutar da ainihin wato lafiyayyar kwakwalwa wadda take tunani matukar kana da lafiyayyar kwakwalwa da take tunani ta rike maka abu to in zan kana yawan wahalar da ita kana yawan rashin hana idan ka bacci to wannan sai ya sa kuma shikenan al'amuran duk sai su rikice maka abu na hudu tashattutu zihni bi kasratil ashghali wal ala'iq in ya zama ga hadda ka tasa a gaba kayi ko kana yi amma kuma tunanin kwakwalwarka kullum ya karkasu yau kana tunanin za ka yi kaza gobe za ka yi kaza jibi za ka yi kaza gata za ka yi kaza kana tunanin za ka fito fakara kana tunanin za ka yi aure kana tunanin ko ba za ka ci ba kana tunanin ya za ka kaje ka da gonar gado ka zo ka har hada yaya za a yi kaza to sannan kuma ga hadda ka ne kana tunanin ai kuma fa in ka je ka ci takarar nan karshen ta ma za ka lalace hadda ma ta daina yiwa kaga duk tunanin ka ya tattarwatse a wurare da dama to wannan yana lalata ita haddar da kanta Allah ya kiyaye sannan abu na biyar kasaratul humumi wal ahzan yawan damuwa da ɓacin rai yana lalata hadda yawan damuwa shi yasa wajibi ne ka samu aƙida ta tawakkali da kuma cikakken imani da yarda da Allah kar ka saka wa kanka yawan damuwa da abin da bai kai ya kawo ba kai kenan kai ta kufurci kai ta ɗacin rai kai ta ainihin hamami a'a abin da ake so sai ka rinka yin hakuri in ba haka ba damuwa ɗin nan da ɓacin rai na da alaƙa da ƙwaƙwalwa da zuciya to sai zama duk abin da ka haddace sai ka neme shi ya tarwatse Allah ya kiyaye abu na shida tarku asbab tisabil quwwati al-aqliyya wa tanmiyatiha barin sabubban da ke sanya ƙarfin hankali da kuma ainihin sanya hankali na mutum ya ƙara tsuruwa ya ƙara ci gaba to in ka bar abubuwan da za su ƙara maka kaifin hankali wannan yana iya ainihin wato kawo haddar ka sai ta watse abin da ake nuna maka a nan ashe kai ɗan adam ka gane kana ƙara girma kana ƙara girma ƙwaƙwalwarka na ƙara ƙarfi yayin da ka kai shekara arba'in to daga lokacin nan da ƙwaƙwalwarka da duk wata gaba ta ka to ta dakata daga ta sake ci gaba har ka mutu to yanzu sai kama kama kenan kamar tsohuwar mace ce in ta iya zaman bariki ba ta son mijinta ya jefar da ita ta ga ta tsufa fata ta fara sanyi sai kaga ta ɗan fara ɗan goge-gogen abubuwa ta shafa kaza ta gyara kaza ta kankara kaza dan a lokacin matukar ba ta haka ba to al'amari zai barkace mata ba haka ba ne? yanzu dubi ya ingila har na'ura yi wanda in lokaci ya lokaci sai a tattaro fatar da ta lakyab lakyab sai a shebe haka a yanke sai ta zama fresh kamar sabuwar budurwa haka jama'a mun gane wannan da kyau to inda ba haka fa da tuni tana nan lakab lakab Don abin da zai baka mamaki tun tun zamanin su Sardauna firimiya tun lokacin nan ita ce sarauniya har yau eh to shekara ɗari da ɗaya don Allah wasa ne jama'a to amma an ka ganta har yanzu malam a'a sai ka ce masha Allah masha Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko abin da muke nuna maka a nan shine yayin da ka gama kaiwa matuƙarka Ka kai shekara arba'in haka nassin alkur'ani ya nuna kana kaiwa shekara arba'in hatta iza balaga a shuddahu wa balaga arba'ina sanatan kala rabbi shi kenan kana kaiwa shekara arba'in ka gama cika a cikin littafin tuhfatul maudud ibn al-qayyim sai ce to komai naka ya dakata daga ci gaba sai dai rushewa to kaga a wannan lokacin in da kana shekara sha biyar ka fara hadda kana tafiya talatin ashirin ɗaya eh, talatin da biyar kaga hadda kwakwalwa ka ƙara ƙarfi take ko to yanzu kaga ka kai shekara arba'in kana haddace da ƙur'ani to kaga yanzu kwakwalwarka tana ɗauke da abin da ta iya riƙe shi to ita kwakwalwar za ta fara sanyi kwakwalwar za ta fara sanyi kaga hadda za ta watse kenan to sai kai ma ka fara kama kame wanda za ka rinka tattaro kwakwalwar ta ɗan rinka kamar ka rinka wamin ɗinta kamar ka rinka ɗinɗima batirinta jama'a mun gane wannan da kyau jama'a musulmi an fahimci wannan da kyau ko tunda a lokacin kwakwalwar kuma komai rushewa yake komai komawa yake kasa komai haka Allah madaukakin sarki ya ƙara nuna a cikin alkur'ani cewa kai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a kana ƙara tafiya abubuwan ma da ka sani sai su fara sanyi sai su fara sanyi ka fara koma arzalul umur kamar yadda ka fara kana karami da ka san komai ba har ka zo ka san komai kana manyanta kuma sai ka ga abubuwan da ka sani suna watsewa to anan dole ne ka rinka yin abubuwan da za su rinka sanya ƙwaƙwalwarka ta ƙara ƙarfi tunaninka ya ƙara kaifi da makamantan haka to a ƙarƙashin wannan ne sai malam ya ce to ta wannan ɓangaren ake samun wasu sabubba da ke taimakawa mantuwa ta shigo na daga cikin waɗannan abubuwan su ne ya kasance ainihin wato tadakhulul ma'lumati bi sababi adami tanzimi turku idkhaliha in ka zo shigar da abubuwan da za su zauna a cikin kwakwalwarka don ka haddace su to ka rinka shirya su kar ka rinka tunkuɗa abubuwa barkatai kawai misali sai ka ga cewa Allah ya kawo ka wani lokaci da ba za ka iya haɗa kana hadda alqur'ani kana haddar hadisi ba ba zai yiwu haka ba to sai ka dubi al'ahammu fal ahammu wanne yafi muhimmanci alqur'ani to sai ka ci gaba da hadda alqur'ani amma in ka ce a lokaci guda ka je ka gama yin hadda alqur'ani za ka zo kuma ka tafi makarantar haddar hadisi kana shigar da abubuwa ba ta yadda ya kamata ba to sai ka waye gari kayi biyu babu baka haddace qur'anin baka haddace hadisin ba sannan sai kuma malam ya kawo cewa ashurudu asna'i asna'a alqira'ati aw istima in ya zama sanda ainihin ake koya maka karatu kana yawo da tunaninka ana cikin biya maka karatun da baka haddace amma tunaninka yana can to gobe kasuwa koyaya, kwastomomin nan inyamuran nan ko za su iso da wuri koyaya. koyaya sai can zai ga an dan tsikar mutum sai ta af to shi kenan ghairul maghdubi alaihi to ina hadda za ta yi ba za ta yi ba saboda a lokacin da ake biya maka karatun kwakwalwar da za ta ɗauki karatun ba ta wurin zama musulmi mun gane wannan da kyau ko ko kuma wannan ya zama kawai ji kake ba ka saurare akwai bambanci tsakanin ji ba saurare ba to sai zan ji kake Allah ya kiyaye sannan ya zama ainihin shugulu zihni bi umurin janibiyya tushawwishu malumat in ka cike tunaninka da wasu abubuwa na gefe wanda za su rikita abubuwan da ka ainihin sani wannan ma yana ka lalacewar mantuwa a takaice dai malam ya kawo abubuwa da dama waɗanda a ƙarƙashin wannan na shida daga cikinsu ya ce akwai ƙillatul muraja'a wa ba'afiya ka haddace alƙur'ani to kar ka samu garantin fa ba zai watse ba a'a sai ka rinka muraja'a ka rinka nazarin shi ka rinka nazarin shi to kar ya zama abin da ake so ake kai misali a da in kana muraja'a alqur'ani so biyu a yini to so ake lokaci na ƙara nisa a rayuwarka kana ƙarawa haka ake so to kai ya zama kuma kai lokaci na ƙara tafiya kuma kana ƙara ragewa jama'a musulmi mun gane wannan a ce misali ka haddace alqur'ani kullum kana nazarin aya hamsin misali nake mana anan to abin da ake so shine rayuwarka tana ƙara nisa so ake kana ƙarawa ka kai hamsin da biyar sittin saba'in haka a'a to kar a same ka akasin haka ka saba arba'in sai kuma ka zo talatin ashirin da biyar wata ran kai wata ran ba kai ba don haka ake so tun farko mutum ya ɗiba gwargwadon yadda zai iya jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko sannan abu na bakwai mana yace tarkizu zihni ala amrin ma duna ghairihi na daga cikin abin da ke kawo mantuwa shine ya zama a cikin abubuwan da kake haddacewa sai ka fi bada karfi akan wani wani kuma sai ya zama baka fi bada karfi akan shi misali kai duk ayar da take magana akan aƙida sai zan kafi ba ta muhimmanci fiye da ayoyin da suke magana akan hukunce hukunce to wannan yana iya kawo maka matsala dangane da haddar ka ta zan ba ta da kwari a'a so ake kana so da ka haddace alqur'anin gaba daya to ka ɗauka cewa gaba ɗayan shi daidai wa daida ne kana son ka haddace shi kakkafi ba da karfi akan hadda kaza da kaza domin me in ka haddace ayoyin da ke magana aqida qur'ani baka haddace ayoyin da ke magana akan hukunce hukunce ba shin ka haddace alqur'ani baka haddace ba ko kuma kana da kwarin hadda akan waɗannan ayoyin akan waɗannan baka da su ai kaga baka da cikakkiyar hadda kenan to haka wannan ga duk wani ilimi haka zaka ɗaukar wa kanka insha Allah ta'ala to bayan duk da muka ji waɗannan abubuwa jama'a sai kuma malam ya ce ilajun nisyani wa asalibu takwiyatil hifzi to yanzu dai jama'a mun ji cuta ko mun ji mantuwa cuta ce mun ji abubuwan da kaɗan daga abubuwan da ke jawo ta Tun da waɗannan abubuwa ba nassin alkur'ani ne kawo su ba sai dai ane ana dube an fahimto kaza daga Allah ya ce annabi ya ce daga fassarar malamai karkace su kenan ke kawo mantuwa a'a waɗannan abubuwan da guda bakwai da aka kawo an haskaka maka ne kai ma ka je kai zurfi a cikin ilimi sai kaga ka gano wasu abubuwan ka zama alheri ga jama'a to sai malam ya ce ga maganin ainihin mantuwa da kuma hanyoyin da za a bi a iya karfin hadda abu na farko dai malam ya ce tajridun niyya mutum ya zan ya ware niyyar shi ya tsame niyyar shi ga Allah kadai tsantsar Allah maɗaukakin sarki niyyar shi take ainihin nufi wata tahqiqut taqwa da kuma tabbatar da tsoron Allah wal isti'anatu billahi jalla wa'ala. da kuma ainihin neman taimako ga Allah mai ainihin ɗaukaka da buwaya jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko a nan ne aka samu babban sahabi alaramman musulunci abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yarda ya ce inna ma yahfizu rajulu ala qadri niyyatihi yace kadai mutum zai iya hadda ne ga gwargwadon yadda niyyar ka take yaya ka ɗauki muhimmancin abin da azamar shi a cikin zuciyarka yaya ka ɗauki niyyar abin haka ainihin haddaka za ta kasance shi yasa a shi a ƙarƙashin wannan kaga sai ka dage al-imam al-khatib shi ruwaito na a cikin littafin shi mai suna al-jami'u li adabir rawi was-sami'i Allah ya saka mishi da alkhairi sa'annan kuma sai tsoron Allah tsoron Allah wani haske ne da ke haskaka ainihin zukatan bayan Allah wadda zuciya kuma ita ce daba ta farko wadda take taimakawa da izinin Allah don mutum ya ainihin samu hadda a nan ne aka tambayi al'imamu malik baban abdullahi imamu darul hijira aka ce sa'ala rajulun malikan ya aba abdullahi hal yuslihu li hadha shaiun hizz shay'un ala gafarta malam aka yi tambayar imam malik wannan hadda da ake magana hadda hadda hadda shin menene yake taimakawa game da ainihin hadda nan qala imam malik yace in kana yuslihu lahu shay'un fatarkul ma'asi in har akwai abin ma da ke taimakawa hadda to babu wani abu kamar barin ainihin wato sabon Allah ma'ana yanzu imam malik ba yana kawo maka bane ala shakki ba shakka yake ba yana nuna maka daga cikin abubuwan da ke taimakawa mutum ya samu gyararriya ingantacciya nagartacciyar hadda shine tsoron Allah barin ainihin saɓon Allah jama'ar musulmi mun gane wannan a nan ne aka kawo labarin al'imamu shafi'i cewa kamar ba a taɓa ganin mutum mai ƙarfin hadda irin imamu shafi'i ba domin saboda haddar shafi'i in ya zan yana karatun littafi aka ce sai lankwashe ɗaya bangon saboda shi abin duk da idon shi ya gani ya kuma karanta shi ko da da zuciya karanta ma'ana yana kallo zuciyar shi na karanta to shi kenan ya ɗauke wannan abin kenan a zuciya ya haddace don haka aka ce in yana cikin karatu sai lankwashe ɗaya ɓangaren haka kar idan shi mai zarfafi ya ɗauko mai wata kalma ya haɗa ya haddace su tare da wata jama'ar musulmi gane wannan to mutumin da ya kai ƙarfin hadda irin wannan har sai ya zama masu sai da littafi da ya tsaya a gaban su in zai taɓa sai su a ai ciniki tukuna don da ya ɗauki yan risala karama ɗan ƙaramin littafi yana duba kana ga kamar ai zai siya zai siya ayya ya gama haddacewa sai ya aje maka abin kai tafi to don haka da ya taɓa sai a ce a kawo kuɗi tukuna ai ciniki jama'a to ya kwashe karatun ya juye akan shebaka da takaddu jama'a mun gane wannan da kyau al-Imam Shafi'i kenan Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to shine aka ce wata ran sai je makaranta ya koyo karatu yana zuwa gida sai gaba ɗaya ya manta me aka biya mai nan da nan sai koma makaranta ala gafata malam waki'u yau kan karatun da aka biya mun gaba ɗaya ma na manta don a lokacin su su da ka suke yau karatu to ne sai imam waki malamin shi ya ce ka binciki kanka ne wa akwai saban Allah da kai Ya ce ba wani abu da ne gaskiya saboda Allah sai dai zan iya tuna na kama hanya zan tafi wata mata na gaba na haka kafin in wuce ta sai iska ta taso buu haka sai ta dan daga hancin zanin ta sai na ga kaurinta ce ai kaji abin da ya faru wane mutum mutumin Najeriya kam ya shiga uku ya lalace ki yanzu ba kauri yake gani ba ko ina ma yake gani <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau waye ga san ta foshe jama'a mun gane wannan da kyau a nan ne al-imam shafi'i yace shakautu ila waki su a fahmi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala inna al-ilma nurun wa nurul lahi la yuhda li asi yace na kai kuka wurin malami na waki cewa hadda ta kiwa yace ilimi hasken Allah ne Allah baya bada hasken shi ga mai saɓon Allah duk sanda ka kana saba ma Allah Allah baka ilimi ka tabbatar Allah baya buƙatar ka ya haɗa ka da wani sharri ne da zai biya fatattaka ka da shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye zama musulmi kun ji wannan abu na biyu malam yace al-iksaru min zikrillahi wa shukrihi lallai ne kuma mutum ya yawaita ainihin ambato da kuma yabon Allah wata magana ta Imam Malik ita ma tana cikin wancan littafi na Khatib da muka kawo in kana son ainihin wato ka samu magani daga cikin magunguna na hadda ko kuma maganin mantuwa shine aka ce sai ka yawaita ambaton Allah ya zo cikin hadisin Abu Dauda annabi yace kar ka sake harshen ka ya gushe daga ambaton Allah me ake nufi da ambaton Allah jama'a me ake nufi da shukruhu godewa Allah shine duk da ka tayar ma wani abu ka binciki me Allah ya ce me annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam sannan bakinka bakinka ya rinka ambaton Allah ɗin ta hanyar zikirori karatun alkur'ani tasbihi tsarkake Allah da makamantan haka sa'an nan duk sa'an da ka samu kanka a halin Allah ya ce ko annabi ya ce bi ko bari sai ka bi wannan shi ake nufi zikirun lahi jama'a musulmi mun gane wannan kar mu ɗauki ɓangare ɗaya na zikirun lahi shine zikiri kawai da baki a ta zikiri har aje ana kaga karerai ai manzon Allah ya ce ku ta zikiri ku ta zikiri har sai an ce ku mahaukata ne yaushe manzon Allah zai faɗi wannan magana fau fau ba manzon Allah ya faɗi wannan maganar ba jama'ar musulmi gane wannan da kyau ko sallallahu alaihi wa sallama shi yasa zikirullahi ka ambaci Allah da bakinka sannan a aikace in ya ce yi ko bari ka bi abin da ya ce sannan kuma kai da kanka duk sanda ka tayar ma wata harka ka duba me Allah ya ce me annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a musulmi mun gane wannan da kyau don ka fahimci wannan da kyau sai a ce ka zama cikakken zakiru amma dan ka kama hanya kana ta ainihin zikiri kana tsalle kana ihu yara na binka ana yi maka abubuwa ana zakiru kaza kaza ka faɗi ka suma tafi ta kauce kaza kaza a wannan duk ba a maganar zakiru fa wannan tababbe ne yana buƙatar ne a yi mishi rukuya ko wani aljani ne ya hau kanshi ko kuma a kai shi asibitin mahaukata Allah ya kiyaye to lallai jama'a sai su gane wannan sannan kuma ka rinka gode wa ni'imar Allah domin Allah ya ce la'in shakartun la'azidan na azidannakum Lallai in gode mini ne kuma zan kara muku suratu Ibrahim aya ta bakwai anan me ake nufi da godiyar Allah jama'a shi ma kamar wancan haddan nan ka duba ga sahabin annabi kamar yadda hadisi ya zo sahihi cikin Abu Dauda sahabin annabi ya kasa haddace Fatiha ya kasa haddace suratul Fatiha ga ka kai kana bakin tikari ka haddace to ba ma Fatiha ba dubi alqur'anin ka cokam ka haddace don Allah wannan ba ni'ima ce Allah ya maka ba to yanzu ka kyauta wa Allah in ka juyo da faɗa da wannan littafin nashi da ya baka haddashi ko kuma kana alfahari mu da muka haddace alqur'ani mu da muka haddace alqur'ani baka baka godiya ga Allah ba godiya ga Allah shine ka bi wannan alqur'ani sannan ka zan kana mai kankan da kanka ga Allah ka san cewa wannan hadda da Allah ya baka ta alqur'ani ba karfin ka bane ba iyawarka bace ba daraja ka bace dan in daraja ce wancan sahabin ya fi ka sahabbai nawa ne na annabi su haddace alqur'ani ba suna da yawa shin yanzu duk ka waɗannan daraja kai dan ka haddace ashe abin da ke nuna kai kuma naka nau'in ya maganin mantuwa ita ce al'inayatu bi sihhatil jasdi wato mutum ya rinka kula da lafiyar jikin shi wa ghizaihi da kuma cin abinci mai lafiya wa rahatihi da hutu jikin ka rinka samun hutu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan min hatuna daga cikin surar kula da lafiya din nan al-ihtimamu bil ghiza al mutawazi mutum ya rinka ba da muhimmanci game da ainihin abinci da kuma irin yadda yanayin shi ainihin abincin yake ba kowace tarka-tarka ka rinka kwasawa cikinka ba abinci nan ba fa lallai abinci mai tsada ba a'a ka tsaya ka dubi yadda matsalar take yanzu don Allah yaushe ne za a ce kana son kai hadda alkur'ani gari ya waye ka ci waina rana ta yi ka ci alale la'asar ka ci dambu dare ya yi, ka sha kunu haba duk ka kare a carbohydrate ba kai saikin abubuwa ba a talauce ɗin nan akwai abubuwan da za su dace da wanda shugaban ƙasar ku yake ci duk aikin su daya sai dai ɗanɗanan su a baka ne kawai nawa ne yafi nawa ne jama'a musulmi mun gane wannan ga irin ɗan karas ɗin nan ga irin ɗan alaihu ɗin nan ga irin ƴan waɗannan abubuwa to amma sai zama kai kawai baka aunawa kowace bankaura sai ka maka kai dai ta cike maka wannan tankin naka to kaga an samu matsala tare da kai zama musulmin gane wannan domin kana cikin haddada da za ka fito da gudu addu'ar da zaka yi ma cikin ban daki ba ka yi ba domin ciki ya gurɓace zawo mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu yawwa saboda haka sai an kula da wannan sannan kuma malam yace taqlilul ghida'i wa adamu shibu wa wa adamu shab'i da wato mutum ya rinka cin abincin yana karanta cin abincin wato ka ci gwargwadon kamar yadda muka siffanta baya da kuma rashin taki ciki haka domin aka ce wa al-ulama'u anna awqat al-ju'i ajwadu lil hizbi min awqat ash-shab yayin da mutum ya zan bai take cikin shi ba wannan lokacin ya fi dacewa da hadda fiye da a ce mutum ya take cikin shi kayi pam ka duba da kyau ka gani in aka zo shan ruwa da azumi in ka take cikin ka bam sai kaga baka iya sallar isha balle sallar tarawih zama mun gane wannan to tunda aka ce kula da jiki ko sai kuma malam yace annazafatu wal wudu والتطيب lallai ne mutum ya rinka tsafta kana kula da alwala kana kula da wanka kana kula da shafa turare har na daga cikin wannan aka ce an samu wasu daga cikin malamai magabata salaf kenan irin su imam malik har kyama suke su karanta ainihin ilimi ko su karanta da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai da ainihin alwala jama'a musulmi mun gane wannan da kyau sai zan su yi tsafta ashe wannan ya nuna yawo da algararar riga da ake da dauɗa da menene da kanta da annakiya ashe ba shi daga cikin siffa alaramomi masu haddasa gaskiya amma sai mutum ya zauna a zaure da dauɗa da menene da annakiya da kunkunniya tana zubo mishi da duk wani ainihin matsi gaba ɗaya ya haɗi ya har haɗe mishi wai dan a ce ai wannan bawa ne daga cikin bayan Allah dauɗa ba abin da take nunawa sai ainihin wato nisantar ka zuwa ga Allah domin ga nasin alqur'ani cewa baka. fatahhir tufafin kama ka tsaftace su war rijiza fahjur kamar yadda ake ce maka ka kaurace gumaka haka tufafin ka kaga wata jilalatul iktirani din jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to malam yace wa qad dakara ba'd al ulama umuran ah, umuran litanshiq zakira an samu wasu cikin malamai sun faɗi abubuwa da dama wanda wannan zai sa kwakwalwarka ta rinka caji sosai kana iya tuno abubuwan da ka haddace an samu malamai sun faɗi abubuwa da dama ولكنها في معظمها ليست موصوفة آه من ba النبوة an باوي a hadisi ba بني dan haka fataqa'u tahta tajriba wal bahth al ilmi kawai bincike ne da jarabawa a ƙarƙashin binciken ilimi ne wasu malamai suka gano ga wasu abubuwa waɗanda in kana ci ko kana sha ko kana kula da su za su ƙara maka kaifin hadda kuma suna taimakawa wajen nisantar mantuwa kamar ne suka ce ka asli ka tanawulil asli kamar shan zuma to shan zuma in zaka sha ka sha ta alar riq da safe kafin ka karya sai ka samu ka lashi ko cokali biyu tare da cewa ita zuma koyaya ka sha ba ta da ta'adi ba za ta bata maka ciki ba kamar wasu abubuwa bane don haka ko da cokali biyu sai ka samu kalasa kafin kai karin kumallo to malamai sun bincika a cikin bincikensu da jarabawa sun gane cewa wannan yana taimakawa wajen ainihin wato karfin hadda da kuma nisantar mantuwa sannan wal sauda da kuma ainihin cin habbatu sauda ko kuma shan manta ko ka ci ƴaƴan habbatu sauda ko ka sha man wa aklil zabib da kuma cin inabi busasshen inabi inabi din nan gashi can in ka tafi zaka shiga GRA ta hanyar wajen police headquarter a nan Zaria gashi nan suna sai da ɗanyen shi za gan shi kora kora haka a ruwa ruwa kamar tsada kamar tsada yake amma shi kore ne to shi yake kira inabi to in aka shanya shi ya bushe bushe sai ta muke sai gan shi baki baki to bakin ake miki bakin inabin to sai ka rinka cin shi aka ce yana taimakawa wannan duk bincike ne na malamai sannan kuma wa madghil labin da kuma shan kindirmo kindirmo ba tsala ba wanda aka samu aka yi da kuka da abubuwa a'a kindirmo kindirmo na gaske ko madara ta gaske Zama mun gane wannan da kyau ko wallahu alam Allah ya shiryar da mu to sa'annan kuma sai ka kawo tanzimul waqti wa husnul istiqlalihi kai kuma mai hadda ka rinka tsara lokutan hadda da lokacin karatu ka gane lokacin karatu wato ɗaukar karatu da kuma lokacin nazarin shi karatun yadda za ka fahimce shi ka iya shi daban ka ga lokaci biyu ko lokaci na uku kuma lokacin haddar to mai yiwa kai in ka zo an biyo maka karatun a yanzu an jima da daddaren nan in ka tafi to wai ka fara hadda kenan a'a sai aka ce ka tsara abubuwan dalla dalla Kala ibn jama'a wani babban malami mai suna ibn jama'a yana da littafi tazkiratu sale a cikin littafin nashi ya wa ajwadul awqati lil hifzi mafi dacewar lokaci ga hadda al-ashar shine ƙarshen dare kafin alfijir ya fito kayi baccin ka ka tashi ɗoɗar kayi alwala ka ɗan yi ibadojinka babu gajiya ba yunwa ba kasala ba hamma ba to a daidai ɗan wannan lokaci minti talatin minti arba'in awa ɗaya sai ka samu sai ka kai haddaka kuma lokacin du'a'i ne don ya zo cikin hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na sakkowa wannan lokaci yana cewa wa zai bauta min in karɓa? wa zai roƙe ni kaga ka gama karatun da kake son haddacewa sai ka roƙi Allah ya saka abin ya zauna a kwakwalwarka jama'a musulmi mun gane wannan da kyau aka ce wannan lokaci shi ya yafi dacewa walil bahsi in kuma kai malami ne mai bincike to al lokacin safiya kamar hantsi ɗin nan haka bayan an yi sallah asuba ne ka ɗan huta rana ta fito haka ƙarfe takwas zuwa irin ƙarfe goma ɗin nan to lokacin da ya kamata ka ɗan tattaro ka binciko kaza ka binciko kaza ka binciko kaza walil kitabati na hari, in kuma rubutu kake da shi shi kuma wannan sai ka samu da rana sha ɗaya rana sha biyu da makamantan haka wannan ba hadisi ba ne fa ana kawo shawarwari ne na haskakawa in kai ka samu kanka a halin wani lokaci da kai kuma ka ya dace maka shikenan walil mutala'ati wal muzakara in ko mutala'a ne karatun da aka biya maka da kuma komawa ka maimaita karatun da aka ainihin yi maka shine allai da daddare to kaga yanzu kamar yadda malam ya kasabta maka da daddare shine lokacin da za ka yi nazarin karatun da aka biya maka ka gama nazari zuwa karfe goma na dare sha ɗaya na dare sai kai kwanciyar ka kai bacci karfe hudun dare sai ka tashi abin da kai nazarin nan a ɗazu kafin ka kwanta kaga ka kwanta da tunanin shi a zuci to yanzu kuma sai ka tashi ka maimaita shi ka ɗaya biyu uku so hudu so biyar haka shikenan sai kuma ka ji hadda ta zauna an je an yi sallah asuba kuma ka dawo ka ɗan huta in kana da buƙatar kai bacci zaka iya yin bacci kana da buƙata zaka karanta alqur'ani ko ka zauna wasu zikirori ya tabbata a cikin sunna saɓanin yadda wasu ke cewa babu kyau a yi bacci bayan la'asar ko kuma babu kyau a yi bacci bayan sallah asuba wannan duk ba addinin musulunci ba ne. hadisai ne matattu aka kawo akan haka ba su inganta ba abin da ya inganta dai a game da in an idar da sallah asuba zuwa rana ta dago hantsi kenan ya zo a cikin hadisi kyakkyawa cikin mu'jamu tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya sallah asuba ya zauna yana wasu ibadoji waɗanda shari'ar musulunci ta shar'anta mushi har rana ta fito ya nutse a wannan wuri ya sallah mafi karanci raka'a biyu raka'a biyu ta sallar walha kenan raka'a biyu mafi karancin sallar walha kenan matsakaici raka'a hudu mafi yawa raka'a takwas to yace in mutum ya miƙe ya sallah raka'a biyu za a rubuta mai lada tamkar yayi umra ba lada kake so ba sai ka samu kar ka matsa sai gwamna ya kai ka umra sai gwamna ya biya maka hajji sai gwamna ya maka aure a'a ga abin da zaka yi ka gani shikenan su sun je umara dai sun sha daɗin jirgi amma ladan ku ba to kai ma ka samu ladan umara ba shikenan ba to ka gani Allah ya shiryar da mu to kun ga ashe jama'ar musulmi waɗannan shawarwari ne ake ba mu waɗanda za su amfanar da rayuwar mu ƙwarai da gaske to daga ƙarshe sai malam ya cika she mana da cewa abu na biyar ittiba'ul usus salima lil hizzi wal ga wasu abubuwa waɗanda fandisho ne wasu matakai ne waɗanda suke lafiyayyu da za su taimaka maka wajen hadda da kuma iya tuno duk abin da ka haddace to wannan abin ya kasafta shi ɓangare da dama ɓangare na farko yace aljanibul awwal ma qabla al wata wa kafin ka fara haddar kafin ka fara koyon ilimin ga wasu abubuwa da ake so ka kula da su abu na farko saboda a gurguje za mu karasa wannan insha Allah malam ya kawo cewa ikhlasun niyya wa tashihul qasdi ka jara niyyarka kuma yanzu kana da kyakkyawan manufa kar ka ce a yanzu yadda an haddace alqur'ani nan ake zuwa ai gasar karatun alqur'ani daga nan ka samu budurwa daga nan a baka mata daga nan ka ci naira dubu kaza a kai ka saudiya a je kai eh, gasa da musabaka da ayyan larabawa ka ci su ka ci kofin duniya kaza ma'ana kai kasdin ka kenan nufin ka kenan to harka ta lalace maka tun daga foundation ta ya zama kawai ka gyara niyyar ka saboda Allah za ka yi sannan abu na biyu a sikatu bin nafsi ya zan kai kanka ka ainihin wato samu yarda da kanka ma'ana kaka sa karayar zuci ka duba ƙur'anin ka ce bai izu sittin ha ba malam ina ai gaskiya abin da wahala malam to ta dai mutum mu ta ga lalata harka a'a ka ɗauka kawai haba tuni da za mu haddace ƙur'ani tunda muna da Allah mun yarda da Allah kawai shi kenan ka samu aminci to a nan ne wajibi ne malamai masu karantar da yara ku kware game da education shine hanyoyin karantarwa aka ce in ka shigo aji zaka ga wani yaron yana da kalak shi tun farko ma tukuna matsoraci ne daga ya ga malami ya shigo duk za ga ya firgice don haka duk karatun da ake biyawa shi a firgice yake to a nan ne aka ce dole ne malamin duk da zai karantar da yara ya zan kwararre ne ya iya sanin ɗabi'un yara wani yaron zaka ga a cikin yara yan uwan shi yana ta tsalle tsalle kana shigowa ajin to kenan sai ga ya firgice a nan ba firgici ne yake na girmama kawai malami ba a'a kana bincikawa sai ka gane mai wa uban shi yana zalunta shi da zaran uban ya shigo gidan ya make wannan ya buge wannan ya haure shi nan to don haka da ya ganka kai ma sai ga to gafa wani irin baba ya shigo fa don haka sai ka ga ya natsu natsuwa amma ba irin wadda zai ba da hankalin shi ka biya mai karatu ba to irin wannan sai ka ja shi a jika yadda zai saki jiki da kai ya gane kai ba mugu ba ne irin uban shi ka ji abu na ɗaya sannan aiki bai ƙare maka ba fa sai ka koma gida kuma ka jawo hankalin iyayen game da su sakan mishi jiki in ba haka ba duk tarbiyyar da ka aza mai a nan makaranta za ta watse domin dama su malaman ilimin tarbiyya suka ce tarbiyya tana da dandali uku ne da gida da anguwa da makaranta duk inda ɗaya ya gyaru biyu suka ɓaci harka ba ta yi ba duk inda biyu suka gyaru ɗaya ta ɓaci harka ba ta yi ba dole sai uku sun gyaru shi yasa kaga duk tarbiyyar da ka aza a Najeriya sai ta rushe domin mai yiwa kai da malaman makaranta ƴaƴanka kun haɗa kai akan tarbiyya anguwar fa akwai gidan bidiyo akwai gidan club akwai silma akwai wurin dara akwai kaza akwai kaza don haka duk tarbiyyar da kuka bashi ta kan mutanen kirki salihai bayan Allah in ya zo gida zai ga haka in ya zo makaranta zai ga haka in ya fito ya dafa sai ga mutane macuta ne tun daga hawa keke in ya dan bada ƴan kwandalan shi zai hau keke to zagaye nawa ake zagaye uku in ya biyu sai a kwace a ce ta muka ba mu wuri da Allah muna da kwastoma da yawa yara za su hau da yawa kai baka sauri kaga daga nan ya fara ganin cuta to duk tarbiyyar da kuka biya mai gida da makaranta ta watsi jama musulmi mun gane wannan ku je ku karanta littafin ainihin wato tarbiyatul auladi fil islam na babban malami Abdullahi Nasih Ulwan duk da littafi ne wanda ban san ingantaccen littafi game da tsarin tarbiyya kamar shi ba amma game da hadisan ciki kan akwai matsala kwarai da gaske duk da an samu wani malami ya yi tahriji da tahqiqin su don a bayyana wa mutane don abin ya zan an samu fa'ida amma tsara yadda ake tarbiyya babban malamin nan yi kokari wani malami ne ya rasu mutumin kasar Saudi Arabia dan garin Jidda littafin ya rubuta shi a cikin mujalladi biyu tarbiyatul auladi fil islam yadda ake tarbiyyar yaya a cikin addinin musulunci jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to kaga anan dole ne kai da kake karantar da yara hadda alkur'ani ko kake karantar da su ilimi sai ka ba su fiqa sun samu aminci ga kansu kowa ya rinka jin shi fa zai iya kuma kowa ya rinka jin shi kama abokin malam ne jama'a musulmi mun gane wannan to a nan ne aka ce in har za ka yi duka kar kai wa yaro dukan zalunci wanda zai firgita dukkan yaran ajin su sa maka malam mugu ka san akwai malam mugu akwai malam mugu wurin yara malam mugu ka ji an ce malam mugu eh. jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki shiryar da mu sannan ya zan alistima'u alistimta'u bima yaqra'u wa yadrusu wa yahfazu ya zan abin da kake karanta kana jin daɗin shi kai ya zan kana hadda kai ma baka jin daɗi wannan babu shakka ka gyara wannan tsarin tun kafin ka fara hadda ka gyara wannan to kaga anan akwai bukatar ashe ka bi waccan ka'idar da aka ce kenan shine ne ka je ka koyo karatu yanzu bai nuna a bakinka ba kace zaka haddace ai zaka ji da wuya zaka falakata falakata ka kai sai kace kai wannan ina wannan kata yayi wahala ba zai haddatu ba to ka gama wannan gargadar tukuna sai ka ji ka iya falakata hamal aqaba sai ka iya rasu sai kai haddar kar ya zan da gargadar kai kokarin haddar sai zan baka jin daɗi jama'a mun gane wannan mu kiyaye waɗannan ka'idojin sannan sai malam ya ce al'aqdu amman yafiqu bi ilmihi wa amanatihi in kuma zaka koyi karatun ka koya wurin malamin da yake ba kantasi yake ba dan aka ce malamin ka digirgire yake to kai ma zai zan kana karatun to shi ma dai malam da ya zo mana fasara ya ce mana rijaluhu thiqat ko mazajen shi amintattu ko kafafuwan shi sun kafu kai ku dai bari zan duba to yanzu malam ya baka a igiyar ruwa biyu kai kuma ka je ka haddace to kai a wace ka haddace kaga ba aminci to sannan ya zan wannan malami mutumin kirki ne yana da amana ta ilimi don kai ya je baka son zuciyar shi ka haddace a matsayin ilimi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko wala budda a samu gogagge kwararre amintacce sannan a karatu daga gare shi sannan quwwatul irada bad'an wastimraran wa zalika amrun rabbi alaihi muslim wa quwwatul irada muzhirun li akhlaqil hamida min as sannan ya zan kana da karfin nufi abin da ka nufa din nan ya zan gadan gadan da gaske kake to ka tarbiyyantu akan haka wannan kuwa yana biyo bayan haƙuri ne da dangana da Allah zai sa maka har ka zan kana da ɗabi'u na gari nan ba ne maka shimfiɗa abubuwan da ya kamata ka bi ne kafin ka fara hadda tukuna sannan malam ya kawo dai abubuwa ga su kamar at-tarkizu zihni wa mimma yu'inu alaihi al-istimta'u al-istimta'u wa quwwatul irada kama yu'inu alaihi ikhtiyar alwaqt wal makan al almunasabain ma'ana da lokaci da wurin da ya kamata kai hadda aka ce duk sai ka dubi wannan wurin ma za ka ji nan gaba za a zo a lissafa maka ba fa ko ina ne za ka zo nan ka zo ka zauna wannan na sai da rake wannan na kato kato wannan yaro yana kaza wannan yana kaza kai kuma nan ka zo kana wattini ya zaitu wa tsori sinin wani ya zo manja ya zo maka bari a riga kai ya kai mini bari a riga to duk sai ka hada ka haddace da barin manja a riga ce dama mun gane wannan da kyau don haka labar da sai ka samu lokaci da wurin da ya dace aha Allah ya shirya da mu zaka ji fa saboda kaiwa matuƙa sai da malamai suka ce kar ka je kai hadda a kusa da hanya saboda hayaniyarta kar ka je kai hadda a wani wuri wanda yake da kyakkyawan yanayi kamar kyakkyawar ciyawa domin hankalinka a lokacin yana ɗaukakuwa zuwa ga kallon wannan yanayi na wurin ciyawa ko kuma wani kogi da ruwan shi ke wucewa ana kallo ana jin daɗi aka ce duk hankalinka zai jawo ga wannan to je ka ka zauna wurin da babu abin da ke ɗaukar hankalinka kawai ya zan abin da ka dukufa akan shi ka kufa. Allah ya shirya da mu waɗannan a takaice matakan farko kenan wajen hadda kamar yadda malamin ya kawo sai kuma yake aljanibu sani asna'ul hifzi aw ta'allum abubuwan da kuma mutum ya kamata ya kiyaye yayin ainihin haddar ko kuma yayin koyon ilimi na farko mala ya kawo at takrar shine duk abin da kake so haddata shi karin haddace shi ka rinka maimaita shi ka maimaita ka maimaita ka maimaita misali wattini wazzaitun ka haddace ta a yanzu da kaga ka biya so daya to ka sake ka sake ka sake ka sake ka ji ta zauna tukuna sannan sai ka rufe zama mun gane wannan da kyau karkai su so ɗaya kawai sannan malam ya kawo ainihin tawzi'u ta'allum fil hizz wal muraja'a ala haddin sawa ya zama ainihin wato in mutum ya zo koyan karatu ko kuma haddar ko kuma muraja'a to ya zan ya tsaya ya karkasa abubuwan a tsari kar ya zan aya hamsin kake so zaka haddace a wuni a yanzu ɗin nan ka ce tun da ka tashi yanzu kana so za ka ainihin haddace hamsin ɗin nan kifi ɗaya haddace goma yanzu an jima ka ƙara goma an jima ka ƙara goma mun gane wannan da kyau ba wai ka zubo su gaba ɗayan nan haka ba shine malam yace ka kasafta abubuwan sannan abu na uku malam yace ittiba'u tariqatil kulliya fi ta'allum mutum ya bi ainihin wato hanya wadda ainihin ta tattaro abubuwa gaba ɗaya wajen koyo shine ne karatun da aka biyo maka in kana so ka haddace to in ka zo za ka yi zaman hadda ka bi shi gaba ɗaya tukuna in ka bi shi gaba ɗaya ka fahimci shi karatun yau me yake karantar da kai waɗannan ayoyin na yau ne suke karantar da kai jumlar su to in ka fahimci wannan to zo kuma ka dawo kana kasafta abin da za ka haddace jama'a mun gane wannan da kyau waɗannan na daga cikin shawarwarin sannan malam yake at-tasmi'u zati ya zama kuma kana ji daga bakin malami ne kai da shi kake zama ba wai kai sai ka je ka siyo kasar da haka ne za ka je ka haddace alkur'ani ba a'a ba a hana ka fa malami ya biya maka sannan ka je ka sa kasar dan ya tuna maka ba amma ya zama kai ka ki zuwa makaranta kawai sai ka je ka siyo kasar sai ka ce wai da haka za ka yi hadda ba zai yi ba da haka wannan ba daidai ba ne sai ce wa huwa afdalu min alqira'ati min alqira'ati marrati yati ka je ka koya a wurin malami zai fi sauƙaƙe maka fiye da ka ce bari ka je ka buɗe littafin kai ta nazari kaga tun da anan ba koya maka za a yi ba sai ka yi ta daɗewa kai ta maimaita kai ta maimaita tun da ba wanda ya koya maka to daga nan kuma abubuwa za su biyo baya na ɗaya za a samu ainihin wato ne za ka iya samun kanka a halin gajiya na biyu za ka iya samun kanka a hali na kurakuran fahimta da kuma kurakurai wajen karatu ɗin yanzu don Allah mutum ya ce kamar irin yadda surat Yusufa take din nan wadda take da ishmami a cikinta ka ce a kaset ka koya kaset na video kai ko da kaset na audio ko da kaset na video ne ma wanda kake ganin malamin na kira'a da wahala ka gane yayi ishmami in ya zo wurin da yake cewa qalu ya abana ma ta la ta'amanna ala yusuf yanzu baka san me na nayi wani abu da baki na wurin malaka la ta'amanna asalin wurin malaka la amanuna. bayan annabi kuma suke cewa me yasa kai baka amince da mu akan yusuf bane da mun ce yusuf ka ba mu tafi sai ka ce baka da me yasa to tunda an hada nunin din nan guda biyu sai zama al-ishmam sai ka tara ainihin bakinka sai zama malaka la amanna. haka sai ka dan tsuke dan haka sai ka wuce ba wai in ka zo wurin tsayawa zaka malaka la amanna malaka la ta'amanna ala yusuf ka wuce to yanzu wannan kasar na audio misali na rikoda zaka iya fahimta wani abu haka to shi yasa ka je ka koya a littafi zai fi sannan wannan zai taimaka maka wajen iya fitar da makarijin huruf daidai haruffa domin ganin yadda bakin malami ke motsawa na da alaka wajen fitar da haruffa ji da kunna kaɗai bai isa sai kane kana kallon bakin malami shi yasa su malaman tarbiyya a da aka ce a zamanin salaf in za a haddatar da yaro alkur'ani sai a zaunar da shi irin zaman nan da ya zo cikin hadisi na biyu na arba'una hadisi, hadisin bukhari da muslim daga ah, ainihin hadisi na farko kai hadisin umar cewa ya jingina gwiwar shi shi wannan mala'ika jibril zuwa ga gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suke yi sai malami ya zauna a kwanar gini haka ma'ana wannan katanga ta taho wannan ta taho sun haɗu haka to sai shi malamin sai zauna a wannan kusurwa ta ginin to sai zaunar da ɗalibin shi kuma ɗalibin sai zan ya kalli malamin kun ga ɗalibin ba inda yake kallo a duniya sai malamin ba wai ba malamin ya zauna jikin bango haka flat shimfiɗaɗɗen bango yaron ya kalle shi ba a'a ai kun ga yaron zai iya kallon dama da hagu ya ga wani abu a'a malamin zai koma ƙubakar gini ne haka sai ainihin zauna in ya zauna sai ya juyo da yaron sai su haɗa gwiwa sai zan yaron ko da zai wai ba inda zai kalla sai ya zama a ce ya rinka kallon bakin malamin shi ne shi yasa suke kiran abin at-talaqi wato kamar wurga mai abin baka ake tunda saiti ne da ya fito sai ya shiga kawai Zama mun gane wannan da kyau ko to labudda ya zanka je ka koya a bakin ainihin malami sannan kuma malam yace as-sam'u min akhar ya zan kuma ka rinka ji daga wani bayan malam ya biya maka sai kuma ku zo kai da ɗalibai yan uwanka sai a zo to kenan wanayi wanayi wanayi wannan yana taimakawa wajen hadda sai malam yace wa hiya wasilatin tuhaqqiqu kaseeran min fawaid at-tasmi' zati wannan na daga hanyar da ke tabbatar maka da karatun da ka jiyo a wurin malaminka ka jiyo sai kuma ka sa wani ɗalibi ya rinka zuwa ku rinka yi tare sai ce lakinnaha la tughni anhu wa hiya mu'ina ala tadhakkur amma wannan kar kawai ya isa maka a ce ɗalibai to imo imo mu zo mu koya wa junanmu a'a sai kun ɗauko karatun sannan ku zo ku rinka tuna wa junanku sai ce fakat ta zakaran nabi sallallahu alaihi wa sallama bistima'ihi aya kana unsiyaha annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar sauraron wani ya tuno wata aya wadda da an mantashe shi ita jama'a mun gane wannan shine abin da muka yi ishara a baya insha Allah sannan na daga cikin abubuwa yayin da kake son hadda aka ce raf'u sauti asna al-hifz daga murya in kana hadda din in kana karatun haddar ka je kana haddar to sai ka daga murya bi qadrin la yashqu alaihi amma dagawar ba yadda kuma zaka cutar da kanka ba kar ka je kana yadda zaka rinka sikewa a sai ka rinka gwargwadon yadda dai ka san ka daga murya sai suka ce fa innal qira'ata al lil fahm in mutum yana son ya fahimci abu yana karanta yana son ya fahimta to sai rinka karatu a sirrance warrafi'a lil hizzi wal fahm in ko mutum yana son ya haddace kuma ya fahimta abu biyu kenan to wannan sai ya ɗaga murya shi a wajen karatu sa'ad da kake karatun haddar kana so ka haddace kuma ka fahimta sai ka ɗaga murya ka kaje su tsuntsu biyu da dutse ɗaya kenan jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to sa'an nan kuma malam ya kawo abubuwa da dama waɗanda kaɗan daga cikinsu sai kawo annashatu zati annashatu zati wa istikhdamul mu'assirat sannan kuma sai ka rinka bin wasu matakai kai kuma da baka taimakawa kanka misali akwai mutumin da yana cikin ɗabi'a shi duk abin da ya haddace to in ya koma ya rubuta shi da ka to zai sake manta shi kun gane bayan ya haddace kulhuwallahu misali sai zo sai rubuta kulhuwallahu da ka to baiwar da Allah yake wa masu irin wannan ita ce sai zan kulhuwallahu nan da ya rubuta a takarda sai zan wai kama a zuciyar shi ya rubuta ba zai sake mantawa ba sai zama duk sanda ya zo yana karanta kulhuwallahu sai rinka ganin kamar gata a rubuce jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to a ƙarƙashin wannan ne suka ba da shawara dangane da in ka zo haddace abubuwa to sai ka kasafta su ga yadda suke misali a ce kana hadda ne game da tarihin malamai sai ka fara nasaba waye malamin yaushe aka haife shi yaushe ya rasu duk irin waɗannan sai ka tsara kamar yadda kake ganin suna kawowa cikin littattafai tahzibu tahzib sayru alamin nubala da sauransu ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki shiryar da mu sannan kuma har yau aka ce yana daga abin da zai taimaka maka shine ne in al'amura ne waɗanda suka faru kake son ka haddace su to ka haddace su gwargwadon yadda zamanin su yake misali daga mulkin buhari sai nawa sai na baban gida haka ne daga na baban gida sai nawa sai na shanikan daga shanikan sewa sai abacha daga abacha sewa sai ainihin abdulsalam daga abdulsalam sewa sai obasanjo to misali kana son ka haddace tarihin mulkin waɗannan sai ka haddace a bisa wannan tsari daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sai abin ya fi maka daidai jama'a musulmi mun gane wannan to kaga a karkashin haka in ka zo hadda alqur'ani qur'ani farkon shi shine suratul fatiha jama'a sura ta biyu ta qur'ani ita ce bakara to daga nan zaka fara hadda kenan to amma kaga nan bakara tana da tsawo karatun suratul bakara yana da ɗan wahala to a ne sai su malamai na ilimin qur'ani sai suka ce an yi sassauci mutum ya faro hadda alkur'ani taka ne daga suratun nasu kenan a ƙarƙashin haka aka ce kamar yara ƙanana da 'yan koyo to babu laifi sai a fara musu sai a ɗauko fatiha ɗin to sai a dafa musu birabin nasu birabin falaki kul huwallahu sai su haddace alkur'ani ɗin ta haka domin ne domin duk da cewa birabin nasu ita ce ƙarshen alkur'ani to ta fi sauƙi to dan haka sai zan an faro mishi ta sama kenan madadin ta ƙasa jama'a musulmin gane wannan da kyau karanta littafin at-tibyanu fi adabi hamalatil qur'an na al-imam nawawi ya kawo kaɗan daga cikin irin waɗannan abubuwa. sannan abu na biyu aka ce kai ƙoƙarin fahimtar ma'ana abin da kake haddacewa to yanzu game da hadda alƙur'ani akwai matsala in ka ce duk abin da aka biya maka kai kuma kana so sai an yi maka fassarar shi an fitar da ilmomin shi an fitar da kaza sannan za ka haddace shi to babbar shawara da manyan malamai suka kawo akan haka sai suka ce matakin da ya kamata shine ana koya maka alkur'ani ana koya maka larabci in kai ba Larabi bane sai ya zama kana fahimta alkur'ani ta irin makamanciyar hanyar da sahabbai suka bi misali annabi fa bai wa sahabbai tafsirin qur'ani daga bakara hannasi ba ya basu ne abin duk da ya karantar da su suka fahimta sai kyale su abin da shi ya gano sun fahimta kuskure sai ya gyara musu abin da sun suka kawo kukan sun kasa fahimta sai ya gyara musu to haka sai ya zan su tun da larabawa ne in an karanta suna fahimta ko misali wani kawai ya kintso ya ɗan ɗauko da kashi zai tafiya sai ji wani yana karanta suratu zariyati ne yana karatu yana karatu kaza kaza kaza kaza akan tashin alkiyama suratu turi wa turu kitabin masur har inda yake cewa wa inna dina lawaqi lallai sakamako tashin kiyama lallai sai ya faru to balarabe ne shi wannan da zai tafiya ya zo wucewa ta wundan ɗakin wannan kawai da ya ji aka ce sai fashe da kuka ya fasa tafiya wannan na kawo maka ne ba wai don cewa sunna ne kai haka ba a ane maka misalin kaga da yake yaran shi ne daga ji ya gane abu jama'a mun gane wannan da kyau to mu kuma da ba laraba ba fa sai zan mu koya wa mutum muna koya mishi ira'a muna koya mai larabci sai zama shi ma yana karanta ana haddatar da shi alqur'anin shi da kanshi yana iya gane abin da ake haddatar da shi to abin da ya rikice mai ba zai ɗauki tsawon lokaci ba sai malam ya mai bayani kaga ba ɓata lokaci da yawa ba